Oh, this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na rana yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke taɓa da su da farko ga kanin labaran. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin. kamar da wani jami'in isra'ila ya bayyana yau litinin china ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar g7 suka gargaɗi beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa rasha wani ɗan ƙasar india da amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren sink a ƙasa amurka an fi sakeyarsa zuwa amurka daga jamhuriyar czech kamar yadda ministan shari'a na czech ya bayyana a yau litinin. To kanan labaran kenan A cikin shirin kuma, yayin da ranar yaran Afirka ta kewayo masu kare haƙoƙin yara sun bayyana mahimmancin tabbatar da baiwa yara ilimi. duka yaran Nijar da bai kai shekara goma sha takwas a ce yana lakwal ba wani a ce wai bai aiki ba ne ko ya yi wani batanci lakwal a ce a kore shi a'a duk dubarar da gwamnati ta kamata ta yi ta yi duka yaran nan a samu sun sai lakwal. Za kuma a ji cewa Najeriya na fama da kuncin rayuwa irin wanda ta daɗe bata gani ba wanda don haka masu ruwa da tsaki ke yunkurowa. masana sun kiyasta cewa ana asaran kashi 40 cikin 100 na dukkan amfanin gona da ake nomawa a najeriya sun ce za a iya ɗora laifi a kan rashin hanyoyi marasa kyau da tsadar sufuri da rashin ingantacciyar hanyar adana amfanin gonan sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibril zai gabatar kuma a yau shirin ya yi nazari ne a kan irin gudunmawar da gidauniyar shah dahiru bauchi take bayarwa don baiwa yara ilimin boko Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan bar mu fara da shan labaran duniya kashin farko. Jama'a Assalamu alaikum. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon General Benny Gaz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisa a makon da ya wuce. Gantz ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon barkewar yaƙi kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. Ganin ba gans ba sai Netanyahu ya rusa majalisar. A jiya Lahadi rundunar sojojin Isra'ila ta ba da sanarwar cewa za ta fara ɗan jinkirtawa na sa'o'i ɗaya da rana a ruwan bama-bamai da take yi wa mayakan Hamas a kudancin Gaza don ba da izinin ƙara shigar da kayan agajin jin kai. don kaiwa ga falasina da ke fama da yunwa yau litinin china ta mayar da martani bayan da shugabannin kungiyar g7 suka gargadi beijing da ta daina aika abubuwan hada makamai zuwa rasha tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa raini da kuma karya lokacin da shugabannin kungiyar g7 suka gana a makon da ya wuce a italiya sun mai da hankali ne kan tsamin dangantakar kasuwanci da china da kuma tashe-tashen hankula kan ukraine da kuma tekun kudancin china sanarwar da aka fitar a karshen taron a ranar juma'a da ta wuce ta soki ƙasar china kan da yawa daga cikin waɗannan batutuwa ya hada da zargin da ake yi wa beijing na aikewa da kaya da ake amfani da su sau biyu zuwa rasha wanda sanarwar ta ce suna taimakawa yakin da ake yi a ukraine Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙasar India da Amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren sink a ƙasar Amurka, an ta sakeyarsa zuwa Amurka daga jamhuriyar Czech, kamar yadda ministan shari'a na Czech ya bayyana a yau Litinin. Masu gabatar da kara na tarayya a Amurka sun zargi Nikhil Gupta da haɗa baki da wani jami'in gwamnatin India don kashe gurfatwan singh panun wani mazaunin amurka da ya ba da shawara a kafa kasar singh a arewacin indiya gupta ya tafi prague daga indiya a watan yunin da ya wuce kuma hukumomin cek sun kama shi a watan da ya wuce wata kotu a cek ta yi watsi da bukatarsa na kaucewa aiki da shi zuwa amurka lamarin da ya share hanya ga ministan shari'a na cek na tisa ƙeyarsa To nan ba da jimawa ba Hafiz zai karanto mana sauran labaran. Kafin nan za mu buɗe taskar hotonninmu daga jamhuriyar Nijar. Albarkacin ranar yaran Afirka wanda aka keɓe ranar 16 ga watan Yuni. Ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ƙanana a jamhuriyar Nijar sun yi gargaɗi mahukunta a kan maganar samar da daidaito a tsakanin yaran ƙasar ta yadda 'ya'yan masu ƙaramin ƙarfi za su samu makamanciyar damar da 'ya'yan attajirai da na manyan ma'aikata ke da ita a makarantun boko taken ranar ta bana shine lokaci ya yi da kowane yaro ɗan afirka zai samu ilimin zamani sabili kenan a nijar masu kare haƙƙin yara ke ganin buƙatar amfani da wannan dama don magance tazarar da ake fama da ita a tsakanin yaran karkara da na birane a wannan lokaci da ƙasar ke ikirarin rungumar wata sabuwar tafiya. wakilin muryar amurka sulimi muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ranar yaran Afirka wace ta samo asali daga gwagwarmayar neman 'yancin samun daidaito a tsakanin al'ummar Afirka ta kudu a zamanin gwamnatin wariyar launin fatar kasar musamman yadda aka kafa shingen da ya hana 'ya'yan baƙaƙen fata su kunin shiga makarantun da ake ɗauka a matsayin na masu galihu lokaci ne da kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka au ke amfani da shi don faɗakarwa kan muhimmancin shimfiɗa adalci a tsakanin jama'a shugaban gamayyar rezo esperance malam bashar muhammad na daga cikin masu kare hakkin yara a nijar. a 1976 ne a garin soweto yan makaranta suka hito don sitir da allah wadai da yadda ake ba da karatu tare da bambancin launin fata wanda ake ce ma apartheid gwamnatin pik eh, bota eh, ya turo polisai suka bindige ɗaruruwan yara to shine daga shekara 1991 kowace 16 eh, ga watan juan din za a tunatar wannan bakar ranar. A wannan karan da ke matsayin na 33 kungiyar AU ta kuduri niyyar baiwa kowane yaro damar samun ilimi daidai da sauran abokansa. Kungiyar ta bayyana cewa lokaci ya da ya kamata a kawo ƙarshen fifita wasu yara kan wasu a sha'anin ilimi matakin da shugaban kungiyar alten mai yaƙi da bautar da yara muhammad musa ya bayyana gamsuwa da shi yau nijarin ka ɗauka kaɗankin da ke samu su ta yi lakwal ko su wuce ta shidda su ta gaba kaɗan a kore su wani gami kan ta shidda an kore su mun ce ma gwamnati bai kamata ba a ce yaro wanda bai kai shekara goma sha takwas ba baya cikin harkar lakwal tunda in aka huda cikin harkar lakwal ita ke sa ya zama ma sauran muyagun ayyukan da ake yi. Waɗannan 'yan fafutuka na ganin faɗuwa ta zo daidai da zama a bisa la'akari da yadda kudirin na kungiyar tarayyar Afirka ke zuwa a wani lokacin da sabbin hukumomin Nijar suka ayyana shirin aiwatar da sauye-sauye a ilahirin fannonin da ke da nasaba da harkokin tafiyar da lamuran ƙasa. fannin ilimi da kyautata 'yancin yara na daga cikin waɗanda ya kamata a baiwa fifiko in ji su. Duka yaron Nijar da bai kai shekara goma sha takwas a ce yana lakwal. Ba wani a ce wai bai aiki ba ne ko ya yi wani batanci lakwal a ce a kore shi a'a. Duk dubarar da gwamnati ta kamata ta yi ta yi duka yaran a samu sun sai lakwal. Dole sai an dawo an diba yadda za a yi a rinka ba da horo wanda yaro ko da firamare ya bar lakwal yana iya samun abin da zai yi na kanshi ya kare mutuncin kanshi. Asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tallafa wa yara UNICEF ya sanar cewa har yanzu gwamnatoci a ƙasashen Afirka ba sa kashe kuɗaɗen da suka dace da tsarin ba da ilimi mai inganci ga yaran nahiyar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suli da wannan rahoto. muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc ga kashin labaran duniya na biyu masu fafutuka sun yi maki a sawa a jiya lahadi da nuna goyon baya ga halatta shan tabar wiwi a brazil masu fafutuka dauke da alluna da shuke-shuke tutoci da sigari sun yi tattaki a ƙarƙashin taken samar da makoma wadda babu yaƙi ciki wani ɗalibin koyon aikin likita mai suna david marquis ya ce eh, David ya ce kudaden da kasar ke warewa yau don yakar tabar wiwi za ta iya amfani da su kan wasu abubuwa da dama. Muna iya saka kudin kan harkar kiwon lafiya, muna iya saka kudin kan harkar ilimi. Majalisar Dokokin Brazil ta amince da shirin gyaran kundin tsarin mulkin kasar a makon da ya wuce, wanda zai sanya ya zama laifi ne ɗauka ko mallakar kowane adadi na kwayoyi. Sojan Amurka Gordon Black ya musanta aikata laifi a wata kotu a Rasha a yau Litinin kan tuhuma-tuhuma na barazanar kashe budurwarsa, amma ya amince ya yi laifi kaɗan na yi mata sata kamar yadda kafofin yaɗa labaran Rasha suka bayyana. An kama Black a watan da ya wuce a birnin Vladivostok da ke gabashin ƙasar mai nisa. yana ɗaya daga cikin akalla amurka dozin da a halin yanzu ake tsare da su a rasha bisa zargin aikata laifuka a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin moscow da washington game da yakin ukraine kamfanin dillancin labarai na riya ya ce sojan wanda ke magana tare da taimakon tafinta ya amince da aikata laifi kaɗan na tuhumar satar rublis dubu goma kwatankwacin dala ɗari da sha uku daga jigar budurwarsa alexandra boschok amma ya ce ba da niyya ba ne Muhammad Hafiz ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai wa makwabciyar Nijar Najeriya inda za a ji cewa kasar na fama da kuncin rayuwa irin wanda ta daɗe bata gani ba. ta yadda majalisar ɗinkin duniya ke hasashen cewa 'yan ƙasar wajen miliyan 31 ne za su fuskanci matsanancin karancin abinci a wannan shekarar tuni dai wata cibiyar adana abinci don bacin rana da ke Legas ta fara shiri tare da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki ga rahoton da timothy obezu ya haɗa mana daga Legas wanda baba makiri ya fassara kuma zai karanta a wata ranar girbi a gonan wani manomi johnny darlington ma'aikatan sa kai daga shirin adana abinci na lagos da ake kira lagos food bank sun je gonar domin sayan amfanin gonarsa da ba zai iya sayar da su ba wannan wani bangare ne na shirin da aka fara aiwatar da shi a bara domin rage wa manoma asara da kuma mika abinci kai tsaye ga mutane da ke jin yunwa And um, ya ce hanyar gonar ba ta da kyau. Kafin mu fitar da amfanin gona, wasu kan iya lalacewa. tazara tsakaninmu da kasuwa ko kuma misali daga inda nake zuwa cikin Legas akwai matukar wahala bari a ce mota ta lalace za ku jira. Masana sun kiyasta cewa ana asaran kashi 40 cikin 100 na dukkan amfanin gona da ake nomawa a Najeriya suna lalacewa. masana sun ce za a iya ɗora laifi a kan rashin hanyoyi marasa kyau da tsadar sufuri da rashin ingantacciyar hanyar adana amfanin gonan. a waɗannan fannoni ne shirin lagos food bank ke taimakawa daga gona ana kai amfanin gonan zuwa wani wurin adana abinci mai tsafta a tantance su kana a raba a wannan mako ɗaruruwan mutane a unguwannin marasa galihu a Legas sun ci gajiyar wannan shirin bada abinci a kyauta ko kuma abin da ake kira akwatin kwarin gwiwa maria francis tana cikin waɗanda suka amfana da shirin ta ce ta yi matukar farin ciki kana ta yaba ma wannan aiki na tallafa tallafawa bil'adama ta ce ba za ta iya misalta yadda take ji ba har sai an shiga zuciyarta wata da ta samu kayan abincin kuma ita ce peju obikoye ta ce allah zai ci gaba da taimaka ma wannan kungiya don ta ci gaba da kawo mana ta ce tana addu'a wannan ba shi ne zai zama na ƙarshe ba. Wannan tallafin da ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Najeriya tana fama da mummunan tsadar rayuwa na gomman shekaru. lamarin da ya ƙara rincaɓewa sakamakon sauye-sauyen gwamnati da suka jefa al'umma cikin damuwa ciki har da janye tallafin man fetur Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane miliyan 31 ba za su samu abinci ba tsakanin watan Yuni zuwa Satumban bana kakar da ake kira ta tsimi. Michael Sumbola shine babban daraktan shirin Lagos Food Bank. There's a lot of food gap in society ya ce um, akwai babban gibi a cikin al'ummar mu kana duk da yake kashi 63 cikin ɗari na al'umma suna fama da nau'uka daban-daban na talauci um, kuma duk da cewa mutane da dama suna shan wahala kafin su samar wa kansu abin da za su ci wajibi ne mu kirkiro da wata hanyar da za mu magance waɗannan matsaloli da ke addabar mutane sumbola ya ce tuni kungiyar ta taimaka wa sama da mutane miliyan biyu a unguwanni 170 a makon da ya gabata shugaba bola tinubu ya ce yana sane da matsalolin da sauye sauyen sa suka haifar amma ya ce sauye-sauyen za su samar da kyakkyawan makoma ga 'yan najeriya shirye-shirye irin na lagos food bank da ke niyyar taimaka wa miliyoyin mutane marasa karfi daga fadawa cikin yunwa za su taimaka kafin kai ga wannan makomar a gaida baba ya makeri To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙari. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku je ƙoƙarin da gidauniyar Sheikh Dahiru Usman Bauchi ke yi na ba da ilimi da kuma koyar da sana'o'i ga ɗalibai. Yanzu muna da makarantu da ɗari shida a cikin najeriya wanda ana haddace kur'ani ba a bara har ila yau za ku ji cewa wata gidauniya da ke bunkasa fassara ta kulla yarjejeniya da muryar najeriya za mu tsaya tsayan daka kan fito da labarai na gari a kan najeriya da yan najeriya a kan afirka da yan afirka duka waɗannan za su zo muku a shirin namu na yau kan mana da ilimi abun rainawa a kwanakin baya ne da gidauniyar Dahiru Usman Bauchi da ke koyar da ilimin addini da kuma na boko a gefe daya kai har ma dai da sana'o'i ta shirya wani taro na faɗakar da al'umma game da ayyukan gidauniyar. Wakilin ma jihar Bauchi abdulrahman Muhammad ya tattauna da wasu dalibai da kuma jagoran wannan gidauniya Ibrahim Sheikh Dahiru Usman Bauchi game da ayyukan wannan gidauniya. Alhamdulillah za mu gode wa Allah. Manasarorin da aka samu suna da yawa a wannan foundation. kama ita foundation dama da ke foundation ne Sheikh Dahiru goci ne a hanyar karatu da harkar ilimi mun gode wa Allah yanzu almajiran sheik a foundation ba matsayin da ba mu da shi muna da professors da matoka cikin sama komai police immigration duk muna da shi za ka samu migration yanzu ma da cin qur'ani za ka samu mai gyaran taya ma da za ka samu ma da cin qur'ani wannan alheri ya shigo saboda in addini ya zauna a zuciyar mutum to duk wannan kake kallo ake wahalar da al'umman nan ba wanda zai wahala yanzu muna da makarantu sama da ɗari shida a cikin najeriya wanda ana haddace kur'ani ba a bara kuma mutum yana gidan babansa a gidansu ka ga babbanci da mu sai an kai maiduguri yanzu an dawo kowane amma duk inda muke da makaranta a garin za ka zo kai dan kai haddace qur'ani yi duk abin da zai yi haka nan shirin da muka samu kuma alhamdulillah wallahi mu dai har yanzu foundation bata fara ba in inda har yanzu bamu samu wani wajen da wani abu yake zuwa na musamman don ta yi wayan abu amma yanzu haka yanda muke makarantun ba makarantar da gwamnati take biyan malami guda daya tsakanin foundation ne da iyayen yara da sauran masu taimaka eh makarantunmu mu inda kan Allah da yaro da yake da fasaha shekara hudu zai haddace Qur'ani kuma yanzu mun kawo sabon tsari mun kara shekara biyu shekara shida saboda za a dan sassaka boko a ciki muna da tsari biyu tsarin da alkur'ani ne kawai za ka zo ka haddace shekara hudu ka yi gyaran tilawa shekara biyu sannan ka shiga makaranta sannan tsari da muke da shi gaba ɗaya daga farko har shekara shida haddan kur'ani da karatun firamare muna da wannan tsarin kuma daga kwaleji kwaleji sabbi da duk muke academy da muke ta budewa alhamdulillah to har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin wasu ɗalibai a sunana aminu balarabe isa a ɗalibi a wannan makaranta na maulana shek tayar usman bauchi to alhamdulillahi mu babu kalman da za mu yi amfani da shi na godiya da farin ciki sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah kuma muna godiya mu wanda ya asasa wannan makaranta wannan makaranta na maulana shek dayar usman bauchi da yanzu haka muka muke cin gajiyanta muka amfani da ita muka samu duk abin da muka samu na ilimi ba da kanmu aka fara ba tun iyayenmu su ne first generation iyayenmu su ne dalibai na farko sama da shekara hamsin wanda shi ya je ɗauko su a garuruwan su daban-daban ya zo da kansa ya ba su ilimi a gabansa bayan ya ba su ilimi da kansa a gabansa wannan ita ce makaranta ta farko da aka fara asasa ta alhamdulillahi wannan makaranta da muka yi bayan mun yi shi mun tafi karatu na gwagwarmaya na zamani mun je muyi karatu har matsayin lauya muka zamo albarkacin wannan makaranta da muka samu na maulana shaktayar usman bocci ta yanzu kuma sai nan birnin lagos inda wata gidauniya daga kasar qatar da ke bunkasa fassara da larabci da kuma sauran harsuna ta kulla wata yarjejeniya da gidan rediyon muryar najeriya wato von ga dai abin da daya daga cikin wakilan wannan gidauniya ke cewa eh, eh, ta ce ko shakka babu yarjejeniyar da muka cimma shine na musayar ra'ayi da kuma aiki tare da bunƙasa harkar fassara saman ta bangaren larabci da kuma sauran harsuna. To shi ma a bangaren sa shugaban gidan rediyon muryar Najeriya wato Fon Alhaji Jibrin Baba shi ya bayyana dalilin su na rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da wannan cibiya ko gidauniya ta kasar Qatar. Na daya su yadda ma su zo su mu su tashi daga qatar har su zo nan ya nuna muhimmanci da su suka dauka kuma suka dube mu to saboda irin wannan muhammala so muna so mu dadda bude sabo hanya ta inda za mu samu muhammala da irin foundation da wasu stations da sauransu da za mu samu mu samu ayyukan da muke yi sosai ta duba cikin kalubale da muke fahimta muke abin damuwa duka duniya yanzu shine abin da ake ce fake news labarin karya misinformation da kuma ma disinformation labarin da na karya a yawan gizo da kuma wasu dai za su zauna dakunan su kawai su yi kretin abin nan sai gan kamar kai dan najeriya inda za a dube ka da kuma za a duba firjan ta zube saboda karya da ake yi a kai yan najeriya shi yasa kai zan ce mu hada kafa da kan wannan mu saboda mu tabbata cewa ai ba mu ce wai najeriya ne kasa da tafi ni kasa ba amma najeriya ba najeriya ba shine kasa da da za mu ce wai kasa da akwai abubuwan alheri da ke faruwa a najeriya akwai yan najeriya da suke kasashen duniya suna abun alheri mutane sun taso ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duk wanda ya tashi ya zo gidanka ko gaiso ya tafi ba yayi ba balantana wanda suka zo sun zo alheri suka kawo sun zo zo abin da suke a aikin mu za su yi abubuwa da zai gyara aikin mu abubuwa da zai kawo zaman lafiya ba a Najeriya ba ba a duniya ba saboda kamar da na yi bayani a can cikin mulkin da ake samu shine inda ake translation daga yare saboda yanzu a yarbanci da yamuranci akwai abin da ake kira diacritic wani ya rubutu kawai in ya je intanet in zai zai yi translation bai san ma na wannan diacritic din ba sai gan ya yi karya akwai maganan translation wanda ya sa wani in ya yi losing election a wani kasa ba zan faɗi kasan ba saboda shi ya dauki fasarar ne na wani bangare na alkur'ani a kasan shi shi kuma bai samu bayanin ba da ya je zai je campaign sai ya amfani da shi har abin ya sa ya tada hankali so wannan ya kamata especially mu da muke fasara da muke boka sayarka da yawa ya kamata mu gyara wannan abu saboda mutane su gane ba wai kawai zaka tashi ka je internet ka google kawai ai wani yare mutane kawai sai ka dauki google kila ma zagin wanda kake so ka tura mai kaga ake yi baka sani ba sai ka kawo fada wanda yake kuka zumunci da shi zai ce ah, me nai ma wannan kuma yana zagi na alali kuma kai baka sani ba saboda wasu abubuwa na internet wasu su ba gaskiya bane to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie leda Gresham na ku baban jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. A gaida baban gida. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma a Annabir Jau da Aisha Usaini Dangwata Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabir Jau. Ya ce yau kira za mu yi ga masu kashe wayoyinsu idan za su kwanta bacci da daddare da cewa dan Allah su daina kashe wayoyinsu domin wallahi wani kiran da za a yi musu da daren rayuwarsu ce ake so a ceto ko kuma son ake yi su ceci rayuwar wasu. a ƙarshe muna addu'ar allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce ina yi wa ɗaukacin 'yan uwa musulmin duniya barka da sallah da fatan allah ya nuna mana na shekaru aru-aru masu zuwa cikin kwanciyar hankali da wadata masu layya kuma a taimaki waɗanda ba su yi ba da shi domin su ma su samu don motsa baki sai kuma sako na gaba wanda ya fara da sallama sannan ya ce VOA a yayin da ya kasance yau take rana ta biyu ta sallah babba. Muna amfani da wannan damar don miƙawa dukkan 'yan uwa musulmi na faɗin duniya baki ɗaya saƙon barka da sallah. Da fatan Allah ya amshi ibadun ya gafarta mana dukkan kurakuranmu daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya nuna mana zuwan na wasu shekarun masu yawa da tarin alkhairi a cikin rai da ƙoshin lafiya. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ya fito daga sani muhammad cindo unguwar karofin ma madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa co kashe mutane biyar da wasu mahara suka yi ranar sallah a jihar sokoto abin turne da allah wadai muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu daga ƙarshe nake addu'an allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci a ƙasarmu mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sauwaka. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rusa majalisar ministoci mai kula da harkokin yaƙi a yau Litinin, kamar yadda wani jami'in Isra'ila ya bayyana, wadda dama shawarar da ake gani zai yanke kenan bayan da tsohon General Benny Gaz mai matsakaicin ra'ayi ya bar majalisa a makon da ya wuce. gans ya shiga gwamnatin haɗin kai ta Netanyahu a watan Oktoban bara a farkon barkewar yaƙi kuma ya buƙaci a kafa majalisar ministocin yaƙi. Ganin ba gans ba sai Netanyahu ya rusa majalisar. Yau Litinin China ta mayar da martani bayan da shugabannin ƙungiyar G7 suka gargaɗi Beijing da ta daina aika abubuwan haɗa makamai zuwa Rasha. Tana mai cewa bayanin bayan taron nasu yana cike da nuna isa, raini da kuma ƙarya. lokacin da shugabannin kungiyar ji sabin suka gana a makon da ya wuce a italiya sun mai da hankali ne kan tsamin dangantakar kasuwanci da china da kuma tashe-tashen hankula kan ukraine da kuma tekun kudancin china. wani dan kasar india da amurka ke zargi yana da hannu a wani yunkurin kashe wani ɗan awaren sink a ƙasar amurka an ta yarsa zuwa amurka daga jamhuriyar czech kamar yadda ministan shari'a na czech ya bayyana a yau litinin masu gabatar da kara na tarayya a amurka sun zargi nikhil gupta da hada baki da wani jami'in gwamnatin india don kashe gurfatwan singh panun wani mazaunin amurka da ya ba da shawara a kafa kasar sinka a arewacin indiya masu fafutuka sun yi maci a sawa a jiya lahadi da nuna goyon baya ga halatta shan tabar wiwi a brazil masu fafutuka dauke da allina da shuke-shuke tutoci da sigari sun yi tattaki a ƙarƙashin taken samar da makoma wadda babu yaƙi ciki sojan amurka gordon black ya musanta aikata laifi a wata kotu a rasha a yau litinin kan tuhuma-tuhuma na barazanar kashe budurwarsa amma ya amince ya yi laifi kaɗan na yi mata sata kamar yadda kafofin yaɗa labaran rasha suka bayyana masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na ranar yau litinin zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda yi daidai da karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt idan mai duka ya amince za mu sake dawowa da shirin wani dare yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai sai kuma fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni ni aisha mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wuni lafiya. amma kada a yi nisa domin shirin yau da gobe shirin matasa yana nan tafi.